tun dai bayan sace waɗannan ɗalibai na garin dabci da ke karamar hukumar busari a jihar yobe da kuma ke shirya aro maso gabacin najeriya wasu sabbin alamuna suka dinga kunno kai tsakanin hukumomin tsaro da ma gwamnatin jihar yobe wanda na baya bayan nan shine wanda rundunar sojan ta fitar da wata sanarwa inda ta yaugarin nisan ta kanta da wannan batu na sace waɗannan ɗalibai sanarwar da rundunar sojan ta fitar da ke dauke da sa hannun mataimakin daraktan hudar jama'ar rundunar sojan kasar na operation lafiya dole wato kanal wachuku unyema na nuni da cewa rundunar sojan kasar ta kammala aikinta ne a wannan gari na dacci sannan ta dankawa jami'an 'yan sandan jihar ragamar ci gaba da kulawa da wannan gari sannan suka nufi wani wurin na ci gaba da yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram da suke yi sai dai jami'an 'yan sandan najeriya sun musanta wannan batu da cewa babu lokaci guda da rundunar sojan kasar ta mika ragamar wannan gari ga jami'an 'yan sandan kasar sanar wanda ke dauke da sa hannun kwamishinan 'yan sandan jihar yobin saminu abdulmalik wanda ya soma da cewa wannan sanarwa na rundunar sojan najeriya ne ta ja hankalin jami'an 'yan sandan kasar da cewa sun danka ragamar kulawa da wannan gari na dabci ga jami'an 'yan sandan kasar wanda ya ce wannan batu ba gaskiya ba ne ya ce babu wani lokaci da jami'an sojan kasar suka rika ragabar wannan kulawa da wannan gari na dabci ga jami'an 'yan sanda ya ce har yanzu jihar yobe na cikin jokar ta ɓaci kuma rundunar soja na cibiyar da kokarin ganin cewa sun maido da zaman lafiya da doka da oda a wannan yanki don haka ya kira ga jama'a da su yi watsi da wannan sanarwa daga jami'an sojan suka fitar na cewa sun mika garin dabci ga jami'an 'yan sandan najeriya sanarwar ya ci gaba da cewa jami'an 'yan sandan za su ci gaba da aiki da sauran su na jami'an tsaro da tabbatar da cewa sun kare lafiya da dukiyar jama'a a jihar yobe yanzu dai an shiga kwana na tara kenan da a ɗebe waɗannan ɗalibai da har yau babu wanda ya sama komar da kuma aka ba da adadin su cewa sun kai ɗari da goma wanda hakan ne ma ke daɗa tarowa al'umma hankali na ganin cewa wannan lamari ya auku ne a tarayyar Najeriya Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.